الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويجعل من يشاء أقيمة وكان الله على كل شيء قديرا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة فجزاه الله عن أمته خير الجزاء وصلى عليه صلاة تملأ الأقطار الأرض والسماء وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله تعالى خير الزاد لدار المعاد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة المؤمنون إن الأبناء الصالحين من أجل النعم ومن أعظم المنح والمنن فهم زينة الحياة وفلذ الأكباد وامتداد الحياة آبائهم بعد موتهم وذكرهم الباقي بعد فنائهم وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض إن حبت الريح على بعضهم امتنعت عيني من الغمض وإن من أعظم مقاصد النكاح عباد الله في الإسلام إنجاب الذرية الصالحة التي تعمر الأرض وتحرس القيم وتصنع العزة وتبني الأمم وتصلح الدنيا والدين ولهذا فقد رقب فيها النبيون والصالحون والخلق أجمعون يقول تبارك وتعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كما أن ابتغاء الذرية الصالحة النافحة من صفات عباد الرحمن يقول تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقد أدى الشرع المطهر للآباء من النصائح والتوجيهات وألزمهم من الواجبات ما يضمن للأبناء إن قاموا بها ورأوها حق رعايتها حياة سعيدة وسيرة حميدة ونشعة مباركة ومنقلبا محمودة وقد جعل الله عز وجل الأبناء أمانة في أعناق الآباء ومسؤولية تترتب عليها المؤاخذة والآثام إن قصروا وأحملوا والأجر الجزيل إن قاموا بها حق القيام فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سائل كل راء أما استرعاه أحافظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أخرجه النسائي ومن هنا كان لزاما على الآباء أن يقوموا بواجبهم تجاه أبنائهم وأن يتحملوا المسؤولية التي كلفوا بها نحو فلذ أكبادهم فعلى الأب أن يحسن اختيار الأم الصالحة لأبنائه تهنو عليهم وتتفاني في حسن تربيتهم وتحفظه وإياهم في حضرته وغيبته وترضعهم الأخلاق والقيم كما أرضعتهم اللبن أخرج مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متائها المرأة الصالحة وقد رغب الشارع التسمية قبل أن يأتي الرجل أهله طلبا لذرية الصالحة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للمسلم وأن يحسن اسمه ويعقو ويعفو عنه ويحلق شعر رأسه في اليوم السابع من ولادته وقد روى سمرة بن جندب ورضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رحينة بأقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى أخرجه أبو داود أيها المسلم وعلى الأب أن يعلم أبناءه العقيدة الصحيحة والآداب المليحة المستفادة من منابئها الأصلية التي لا تشوبها شائبة لئلا تميل بهم الأهواء أو تذل بهم الأقدام عن أصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه متفق عليه وعليه أن يجنبهم ما يذادها في الأقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة الكاسدة قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ومما يجب على الأب أن يعلم أبناءه حق الله عليهم في عبادته والأمل على طاعته ليشبوا على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشرة وفرقوا بينهم في المضاجع أخرجه أبو داود عباد الله إن على الأب أن يربي أبناءه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيب ويقومهم إذا اعوجوا ويؤدبهم إذا انحرفوا تأديبا لا يخرج عن ضوابط الشرع الحنيف ولأن الابن يولد كالصفحة البيضاء النقية لم تتلوث فطرته بعد بالأفكار السامة والسلوكية المنحرفة فاملأ تلك الصفحة النقية بما تريد قبل أن يملأها غيرك بما لا, بما لا تريد وعوده محاسن الأخلاق النبوية والقيم التربوية وأصول الخير المرئية فإن الخير عادة وسجية وما أحسن ما قيل رب البنين مع التعليم تربية يمسي بها ناطق الأخلاق مكتملا إن قام للحرث رد الأرض ممرئة أم قام للحرب دك السهل والجبال إنا إنا لمن أمة من أحد تكملها بالسيف والعلم قبل أنشأتها دولة واعلم أن على العبد أن يأمر أبناءه بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحبب إليهم الإيمان ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأن يختار لهم صحبة صالحة تحثهم على الخير وتمنعهم من الشر فإن صاحب صاحب والتبع السراق والطيور على أشكالها تقع وبالجملة عليه أن يأمرهم بما يقرب من الجنان ويباعد من النيران ائتمارا بأمر الله الملك الديان يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وذلك ينفع أعظم النفع إذا كان في حداثة, في حداثة أسنانهم ونعومة أظفارهم كما قال الشاعر قد ينفع الأدب الأولاد في الصغر وليس ينفعهم من بعد الأدب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين ولو لينة خبش معشر المؤمنين ومن واجبات الآباء نحو أبنائهم الإنفاق عليهم بالمعروف بحسب حاجة الأبناء وقدرة الآباء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما خذي ما يكفيك ما, يف ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه ومن قصر في النفقة الواجبة مع القدرة عليها فهو آثم للحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أن يضيء من يقود أخرجه أبو داود فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وتجنبوا مخالفة أمره واهذروه واعلموا أن مما يجب عليكم أن تعدلوا بين أبنائكم فكما يحب الوالد أن يكون أولاده إليه في البر سواء فليعاملهم بالعدل والسواء والسواء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم متفق عليه واتقوا الله أيها الآباء وأحسنوا تربية أبنائكم وتآعدوهم فإن من خير ما يسعى إليه المرء أن يربي أولاده على التقوى والصلاح وأن يدلهم على أسباب الظفر والنجاح ويوكلهم إلى معارج الرقى والفلاح ألا فشمروا أيها الآباء وأحسنوا إلى أبنائكم يحسن الله إليكم وارعوهم بالتربية والتعليم تجنوا ثمرات من البر وتنالوا عظيم الثواب والأجر وسيحصد الزارعون ما زرعوا واعلموا أن واعلموا كلكم واعلموا أنما كلكم راء وكلكم مسؤول عن رئية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأدوا أماناتكم وقوموا بمسؤولياتكم نحو أبنائكم وبناتكم تفوزوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة وعلى الله قصد السبيل ثم سلموا ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين اللهم اجعل أيامنا أيام فرح وسرور وأيام خير وحبور وارزقنا الأمن والسعادة يوم البعث والنشور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار tana magana akan wajabcin da yake kan iyaye dangane da 'ya'yansu kafin mu fassara hudubar akwai 'yan maganganu da wadda ni ban iya tantance su ba kuma yana da wahala in yi magana akan abin da ban tantance shi ba amma dai na san tsakanin gwamnati ne da waɗanda suke da gidaje an rusa suna ta korafe-korafe da sauransu wanda mu kiran da zamu yi ne kowa yi makansa adalci gwamnati ta yi makanta adalci wajen biya su ma kuma su kalli abin da ake cike su yi adalci amma ba ni sanin cewa an yi kaza an yi kaza ni ba sani amma dai fatan da muke shi ne a zauna da su a kalli matsalar kuma a yi bayani wanda kowa zai iya fahimta ina ganin shi ne zai iya magance matsalar kananan maganganu da ce ce kuce da waye waye da sauransu amma dai a kalli abubuwan yadda suke ta hanyar basira dama idan asara ta samu ba za ka iya mai da ita duka ba kome yana iya faruwa to amma dai gwamnati ta kalle su ta kuma kalli abin ita kuma take ciki tun da dai na san harka ce ta maganar rarita babu cikakkiyar rarita ko an san rarita aiko ina jin kamar raritar ne ta ɗan zoɓe haka ba wa alam duk ban sani ba to amma dai kiran mu shine a kalle su kuma a yi dubi abin da za a yi a tattauna kuma da su wannan ita ce hanya mafi sauki domin duk inda za a zauna a yi magana to za a fi fahimtar juna da wancan ya yi can wancan ya yi can saboda haka a tara su a yi magana da su kuma a kalli abin ina ko wani abu da ya kamata a yi tun da walatan saul fabala bai na ita gwamnati karta manta da fifikon da allah ya mata duk yadda za a yi tana sama ne duk da yake kasa kuma yana kasa Allah ya ce maka wannan hudubar tana magana ne akan abin da ya shafi tarbiya wato abin da ya zama wajibin iyaye akan yayansu wani Allah wani zai ce kullum ana magana akan iyaye ba a magana akan yayan don su ma yayan ai ba su biyayya amma abin da ibn yake kallo mafi rinjayen rashin biyayyar iya ya'ya ta taso ne daga ubanninsu saboda da dama wasu iyayen ba sa yi ma 'ya'yansu adalci kuma mafi yarin jayin shi a nasa lissafin ma ya ce kashi tamanin ko da biyar ne da wani digo ya ce duk laifin na iyaye saboda allah ya ba kaɗa a lokacin da bai san kowa ba sai kashi ma'ana in ka ce za ka je masallaci ma cewa zai yi ya bi ka in ina ma za ka shiga cewa yake sai ya bi ka haka uwa ta taka wannan matsayin saboda ƙaunar da ɗa yake maguba ya ce da mawadaci zai zo da wani uba wanda yake da ɗa talaka duk wadatarsa idan ya zo tsaya da kyawun suturar da yake da ita wannan ɗan bai komawa ga wannan mai kudin babansa da yake da yageggiyar riga wurinsa zai je saboda alakar da ubangiji ya hada sannan ka duba in kana sallar nafila ka zai zo manne ko yarka za ta zo ita wadda damu da sallah sai da alwala ba ba ruwanta da wani kawai ta gaba banta yana idan tsabar biyayya da kwakwafin uba a ina kai sakaci waɗannan 'ya'yan suka daina maka biyayya wai har yanzu kake kuka cewa a tiyaka da addu'a Allah ya shiga maka a ina kai wannan sakin wanda inda za ka ɗauko guba ka ce za ka ba mu yaron nan ya sha zai sha haka ne saboda shi ba wanda ya sani sai ubansa in za ka ba shi abin da ya zai kashe shi ma zai karba ya sha to yanzu ma kai ka ba shi gubar jahilci da rashin tarbiyya da rashin ilimi kai ka ba shi wannan gubar ya sha kuma wallahi ina rantse maka da Allah sai Allah ya tambaye ka ɗaya bayan ɗaya wannan ba wani uba da zai sauka a lahira ya yi tsammanin wai dan ɗansa ya lalace zai tsira kai wasu hadisan ma abin da suke nunawa cewa duk uban da ya watsi da yaro bai aikata komai ba bai ce masa komai ba bai ɗora shi akan abin da ya kamata in ɗan zai je ya yi zina shi ma sai an rubuta masa zunubin zina in ɗan bai yi kisan kai shi ma uban sai an rubuta masa zunubin kisan kai sannan wata magana mai girma shi ne za a ɗaure uban a sa igiya a kafar ranar tashin alkiyama sai a da shi kamar ɗan zakara sannan ɗan sai a da shi kamar rakumi a ce su yi jaye-jaye duk wanda ya ja shi zakaran aljanna yake son tafiya shi kuma rakumin wuta yake son tafiya wa zai ja wani saboda ka ubanni ku sani kuna da aiki a kanku ba jima'i ka aifi ɗa shi ne kaɗai ba muddar jima'i duka ba ta wuce awa guda ma ka yi ƙoƙari kenan ka ma gama ƙoƙarin kuma ɗan ya shiga Allah ya yi shi amma tarbiyyarsa inda zai shekara arba'in a duniya har yanzu baka gama ba domin dukkan bunan da muke yanzu ba wanda ya wuce babansa ya kira shi ya ce ka yi kaza ai tarbiyyar ce in baka kyauta ba za a biya ma da matanka da yayanka amma har yanzu mahaifinka zai tsora ka akan hanya da matanka da yayanka mahaifiyarka harin za ta dora ka akan hanya don haka ba a gama tarbiyyar ka sai dai ka mutu to ka haifi da ka jefar ba makaranta ba ciyarwa ba magana mai kyau ba zama tare da shi ba abin da kake saboda haka wancan satin na yi magana wallahi billahi abin da muke haifa muna zubarwa muna tora mu kan muramin mugunta ne ɗa sai ka shirya shi akwai abin da malamai suke kira wa idadun zat tanadin kai da kai sai ka tanadi yaron ka samu mai maka addu'a in baka tanadi shi ba ko kula ka ba zai ba ko ka mutu an samu yaya da suke murnar ubansu ya mutu an samu yayan da aka zo rabon gado ya tara kudi da ni aka ne rabon gado muka ce ƙur'ani ya ba da wasiya ya ce sai an cire bashi sai an cire bashi sannan za a raba muku gado haka Allah ya ce mu in ba a cire bashin ba ba za mu iya raban gadon ba suka ce wallahi sai dai kar a raba amma ba su biya masa ba ubansu ne kuma kuma da su da uwansu suka hada wannan magana suka ce wai ai uban shi ya ci bashin su ba ruwansu don haka shi ya jiyo to kaga wannan ai baka ba su komai ba ko baka zauna da su ba na tabbata inda tarbiyyar addini aka ba su ba duniyar aka nuna musu ba dole su san cewa da girmanka da mutuntakarka so gaskiyar magana iyaye da dama sun yi sakaci akan samarwa da mutane wata annobar yara da ba za su iya amfanar da komai ba hatali ba abin da suke yi sai jawo mutane baraka ka je gidan kurkuku ka ga an cin kusa su da yadda ka tafi ka samu wasu halayya da ba su da kyau sai ka samu su ne kuma wannan duka rashin tanadin su ne da aka yi saboda wani bai yarda ya sabar da awa daya ne zauna da 'ya'yansa ba a cikin gida ba ya yin wannan ba abin da yake yi illa kawai gidansa ba bai san lokacin da ake rufewa ba wani wani irin uba ne ai kaga ba hankali a ciki kuma bai san baka san me kake ba anya da wannan ne kake jin zaka je gaban annabi a alfahari da kai da kuma irin 'ya'yan da ka kawo duniya waɗanda ba su da aiki sai jafa'i kuma wani lokaci tarbiyya ba ta iya ɗorewa sai da gwamnati sai da masu hukuntawa ta wani lokacin masu hukuntawa masu yaga su karin kan suna buƙatar su tsuguna a musu darasi hukumar kanta tana buƙatar a zaunar da su a musu darasi su ma gane menene za su tunda kaga wani shi yana ganin kawai ya bada tarbiya kebul din zane kawai kebul zai zare wannan ina shi ma yana buƙatar sai ka masa wa'azi yawa kuma ya sha kayan tamara ya bar gashin baki yana ba da tsoro da batin glass amma bai san yadda zai ba shi karan kansa akwai buƙatar sai an shirya da shi ka yi hakuri ba da kai nake yawa amma in ka tsargu haka halin ka yake to da kai din ne saboda ka kowa sai ya gyara yara suna shan shori suna shan kwaya kaga tukunna da ya kamata tun farko a toshe kofar kawo kwayar to idan jami'in tsaro ko jami'in da aka sa ya kula ga wannan zai karbi kudi ya tafi ya bar masu sayar ba sayar to yaya sun halaka shi yasa musulunci da ya zo sai ya haramta giya masu shan da suka bi suka yi ta damuwa to yanzu me za su sha Allah ya ce na halatta su ne ko ba haka ba na halatta tsuri ko yanzu a toshe hanyar da za a bi a shigo da shaye-shaye a toshe ta waɗannan yan dla da yan wane ne da sauransu a toshe ƙofar shigo da ƙwayar gaba ɗaya saboda duk ilimi na addini da na likitanci da duk abin da ka sani da al'adun mutane babu wanda ya halatta a sha abin da zai kau hankali kuma dokokin kasar nan ma ba su yadda ba to idan haka ne me yasa za a bari addinin mu ya hana al'adar mu ta hana likitanci ya hana kiwon lafiya duk abin da ka sani ya hana wannan me yasa aka bari ya shigo cikin al'umma kuma me yasa za a rinka hada mai anguwa yana kallo ana sai da kwaya a anguwarsa ba zai magana ba me yasa za a zo a kafa gidan da ake shaye-shaye sannan idon hukuma yana kallo ba za ta yi magana ba mai yasa wani zai zo ya kafa muku inda zai lalata 'ya'yanku ba shi da aiki sai ta da 'yan iska su tarawa suna ba shi kuɗi na 'yanku suna lalacewa kuma kun zura idanu wani lokacin ba muna kama da tumaki a zama cin na hita hau kan titi ta zura idanu tana kallon mota wai ta gogo ko za ta taba ta fowar ta tsaye mu haka muka zaman tun zurau kawai sai a zura idanu ana kallo ko wanda ya kamata a yi maganin mutumin nan shi kadai don kuɗin da yake samu wani mai anguwa ko wani mai damara shi kenan sai ya daure masa gindi ya halakar da 'ya'ya bayan Allah duka su halaka saboda shi yana samun kuɗi kuma yana ba da kamishin dole gwamnati ta sa idanu kan irin waɗannan al'amura idan ba haka ba muna haifuwar waɗanda za su kashe mu ba su da tausayi saboda sun tashi babu tarbiyya, babu addini babu sana'a babu ilimi kuma ya sha ƙwaya bai da addini balle addini ya koya masa tausayi baka koya masa ba bai da ilimi ballantana ya gane hatsari bai da sana'a bai da kokobo kuma ga sha'awarsa ba za ta bar shi ba saboda haka an bar shi a haka sannan masu kamawa masu toshe hagiyoyi sun karbi yan kudi a hannunsu sun kyale su jama'a har yaushe to wannan idan ya tashi ya dauki wukawa bai hana shi sai dai wanda ya fi shi karfi kawai iya inda karfin zai kare saboda haka zai iya yanka ka da haka dole gwamnati ta tsaya sannan iyaye su su tsaya hansali ma bisa addini in za mu faɗi gaskiyar magana yadda take shine tarbiyyar ɗanka baya kan gwamnati ko kaji ko kasu don wani zai fito ya ce gwamnati ta yi kaza ta yi kaza a shi ƙur'ani da ya tashi magana cewa ya ayyuhan na amanu ba ya ayyuhan na gwamnati ba ne. in ko baka da imani sai ka fito ka gaya mana baka da shi cewa ya ayu allazina amanu sai ce ku anfusakum ku tseratar da kanku yace wa ahlikum da ƴaƴanku da matanku akan wa aka dora tarbiyar kai magana mana ba za ka yi magana ba dan ya sai ka ku anfusakum ku tsare kanku da iyalanku hadisi da ya sake zuwa sai annabi ya ce kullu mauludun yuladu ala alfitra duk halittar da kaga mun yi mun yi ta ne akan addini ba dan da muka muka halitta shi kan garare haka Allah ya bada shaida kowanne mun halit mun halitta shi akan dabi'ar addini sai manzo Allah ya ce illa anna abawahu sai iyayensa hin zuwa da shi ba yahudi au yunasrani ko su mai da shi ba nazare au yumajjisani ko su mai da shi bai da addini kaga laifin nawaye na iyaye ne so da haka inda za ka tsaya tun lokacin da Allah ya baka da ka tsaya ka yi yadda ya kamata to da gwamnati ma ne ta yaba saboda ka samar da ɗa nagartacce to ba baka samar ba yanzu za ka dawo ka rinka cewa laifin waye ne kai da aka baka ɗan da ko guba ka bashi zai sha kuma in za ka shiga banɗaki sai dai in ka ce masa kare shigo amma wallahi bin ka zai saboda tsabar yadda Allah ya baka tasiri a kansa amma ka zo kai sakaci shi za ibn ya yace 80% ko 85% na halakar yaro da lalacewar darin tarbiyarsa na ubansa ne da uwarsa ba na kowa bane sai in ya fito waje ne yake iya ɗaukar saura 22 ko da biyar amma 80 da wani abu na uba ne da uwa su suka lalatar da ɗansu wajibi ne Allah ya ɗora mu wayar da hudu ban za ta ambata godiya ta tabbatar da Allah wanda ya halitta komai ya kaddara shi bisa kaddarawa muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda daya shi yake ba wanda ya ga dama ƴaƴa mata kuma shi yake ba wanda ya ga dama ƴaƴa maza kuma Allah tabaraka wata'ala yana cuɗanya ma wanda ya ga dama mazansu da matansu Allah shi ne yake sa wanda ya ga dama kuma ba zai haihu ba Ya ce saboda shi ne mai iko akan komai mallakar shi ce wannan muna shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne ubangijinsa ya aiko shi da gaskiya mai albishir da kuma gargadi mai kira zuwa ga hanyar Allah da izinin Allah fitila ce kuma mai haskakawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ne aka shiryar da mutane daga bata da annabi Allah ya ilmantar da mutane daga barin jahilci da annabin sallallahu alaihi wasallama Allah ya yawaita mutane bayan suna karanci da wannan addinin da annabin Allah ya buwa yadda al'umma ya daga ta ya fitar da ita daga kaskanci Allah ya sakan kama wannan manzo mafi alherin sakamako ira da aminci su tabbata gare shi wanda suke cika sammai da kasai tare da amincin zuwa zuwa ga gare shi bayan haka ina yi muku wasiya ya ku bayan Allah tare da kaina da jin tsoron Allah domin jin tsoron Allah shi ne mafificin guzuri zuwa ga gida na komawa shi ta ce lahira Allah Ta tabaraka wata'ala yana cewa ya koma su imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana wacce take tabbacacciya da ta dace Allah zai kyautata a gare ku wato ayyukanku kuma zai gafarta a gare ku zunubanku wanda biye ma Allah ya yi wa manzon Allah ɗa'a, to wannan ya rabauta rabo mai girma ya ku yan uwana muminai babu shakka ƴaƴa nagartattu salihai suna daga cikin manya-manyan ni'imomi wanda Allah yake yi ma wasu daga cikin mutane kuma yana daga cikin mafi girmar baiwa da kyauta wanda Allah yake yi ya baka ƴaƴa nagartattu domin su ƴaƴa nagartattu ado ne a cikin rayuwarka kuma jin daɗin zuciyarka ne da kwanciyar hankalinka sannan kuma ci gaba ne da ƙarfin rayuwa a cikin wato rayuwarka bayan mutuwarsu bayan mutuwarka sannan 'ya'yanka an bato ne a gare ka wato bayan an rasa ka a wannan duniya domin za a ke tuna ka da su wani mai magana yana cewa ai 'ya'yanmu a tsakaninmu kamar hantocinmu ne suke tafiya akan kasa wanda in ka taba ta zamu ji babu shakka yana daga cikin manya-manyan manufofin aure a cikin musulunci samar da zurriya wacce take nagartacciya wacce za ta rayar da ƙasa da ilimi da arziki da tattalin arziki wanda kuma take kiyaye ɗabi'u da sauran al'amura na nagarta ya'ya na gari waɗanda da su ne ake aikata buwayar ƙasa ko ɗaukatuwar ƙasa ta zamanto an gina al'umma sannan duniya ta yi kyawu kuma addini ya ingantu don haka nan hakika annabawa suka yi kwaɗayi da salihai da kuma halitta nagartattu gaba ɗayansu kowa yana kwaɗayin ya samu ɗa na gani wannan baya samuwa sai in an zage damtse a kansu annabi zakariya ya yi roƙon allah yake cewa ya allah ta baraka wa ta'ala a lokacin da ya ga wani abu da ya bayyana daga cikin maryam daga irin halayyarta da irin karama da ubangiji ya yi mata yake cewa ya Allah ka bani daga gare ka wato zuriya wacce take tsarkakekkiya domin kai Allah mai ji ne kuma mai gani kuma mai ji ne mai jin addu'ar mutane wannan yana ba mu kowane mutum ya tsaya da yin addu'a akan abin da zai haifa wajen saduwa domin samun 'ya'ya nagartattu amma addu'a kadai ba ta iya wadatarwa sai an hada da yin aiki kamar yadda ya zamanto neman zuriya nagartacciya nasiha ce kuma sifa ce daga cikin sifofin bayan Allah nagartattu kamar yadda Allah ya ɗauko yayi magana daga cikin sifar ibadur rahman yake cewa su ne waɗanda suke cewa ya Allah ka ba mu a gare ka daga mu zuriya wacce take za ta ba mu farin idanu da biyayya a gare ka ka sanya mu zamanto jagororin masu tsoron Allah babu shakka shari'a ta ba ma ɗan adam dama kuma ta ba ma iyaye dama na ɗaukan wannan nasiha da fiskantar da 'ya'yansu da ta musu hali na gari da sauƙe wajibin da yake kan iyaye ɗin, na abin da ya zamanto tilas su sauke dangane da 'ya'yansu idan sun tsaya da irin wannan tsayuwar to babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake su kuma za a samu ‘ya'ya wanda za su yi rayuwa rayuwa irin ta arziki kuma za a samu tarihi wanda yake nagartacce mai daɗi kuma yaran za su girma akan albarka kuma za su samu majuya da makoma wacce take abin godiya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ‘ya'ya su zamanto amana a wuyan ‘ya'ya a iyayensu kuma sannan iyaye su faji akan su cewa mas'uliya ce ko kuma tambaya ce wanda Allah zai musu kuma ma daga ƙarshe Allah zai kama ka daga zunuban da ka yi na sakaci akan abin da ka ka yi na sauke wajibi dangane da 'ya'yanka idan sun takaita sauƙi haƙƙi ba su sauke ba ko suka yi watsi da ba su tarbiya, to za su gamu da sakamako da kuma irin tambayoyi masu tsauri a wajen ubangiji a yayin da suka tsaya da matuƙar tsayawa akan haƙoƙin da ya shafi 'ya'yansu ba su samu lada wanda yake gwaggwaban lada a wajen ubangiji tabaraka wata ta'ala kamar yadda hadisin Allah yake bayyanawa manzon tsira yana cewa Allah zai tambayi kowane uba daga abin da ya bashi kiwo na ɗansa da ya bashi a hannunsa sawa'un ya kiyaye wannan amanar ko ya tozarta ta Allah tabaraka wata'ala zai tambaye shi kai hata matanka da ka aura Allah tabaraka wata'ala sai ya tambaye ka irin tarbiyyar da ka basu a cikin gida da irin halayyar da ka zauna da su duka Allah zai tambaye ka daga nan ne ya zama to tilas kan kowane uba ya tsaya da wajibin da ya zama wajibi ne a kansa dangane da 'ya'yansa ko ma sun kai nawa ne kowane na ubangiji sai ya tambaye ka haƙƙinsa shin ka ɗauki wannan amana da Allah ya ɗora maka ya kallafa maka dangane da abin da Allah ya ɗora maka na 'ya'ya ko kuma dai ka tozartar da wannan yana kan kowane uba ya kyautata zaɓi na uwar kowane yaro da zai haifa ta zama to saliha wanda za ta ji tausayi kuma ba da wajen tarbiya kan yaya da kyakkyawan dubba, da yanayin tsarin rayuwa mai kyawu sannan da kiyaye su a lokacin da suke nan da kuma ɗora su akan abin da in sun fita za su iya yi akan waje sannan ta shayar da su kyawawan ɗabi'u da ɗabi'u waɗanda suke wato waɗanda suke kyawawa ta shayar da su kyawawan ɗabi'u kamar yadda su shayar da su nono hakanan ya fito a cikin hadisin abdullahi ibn umar manzon Allah yana cewa ai duniya gaba ɗayan ta dan wani jin daɗi ne mafificin jin daɗi shine a samar da mace saliha hakika shari'a ta kwadaitar da kowane uba ya ambata ma ɗansa suna mai kyawu domin neman ya zamanto zuriya wacce take nagartacciya hakanan hatta a wajen saduwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya faɗi abinda da ɗan adam zai yi domin samun ɗa nagartacce manzon Allah yana cewa idan ɗayan ku yana nufin ya je wa matar shi ta hanyar saduwa to ya ambaci sunan Allah da bismillah sannan ya ce ya Allah ka santa ni kuma ka nesanta mu daga abinda zaka azurta mu wato daga shaidan manzon Allah ya ce wannan addu'a in an yi ta Allah ya kaddara samuwar ciki a wannan saduwa to shaidan bai isa ya cutar da dan ba gashi dai abu ne mai sauki amma kuma da dama maza mazaje kawai sha'awar ne a gabansu. wani ma rudewa yake manta da Allah banda matar ba abin da yake iya gani dole ne ya kyautata sunan ɗansa kuma sa'an nan ya mata suna mai kyau domin fata ta alheri ya aske mishi gashin kansa kuma ya masa addu'a a ranar bakwai sannan ya ambace shi da suna domin manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa kowane ɗa jingina ce daga dabbar da za a yanka masa ta suna a yanka ta a ranar bakwai sannan a yi masa aski sannan a ambata masa suna nagartacce domin fata na gari ya ko musulmai yana kan kowane uba ya sanar da ɗansa aƙida ta addinin musulunci ya sanar da shi Allah ya sanar da shi kuma abin da ya ratayu da ubangiji da haƙoƙin da suka ratayu na Allah akan wannan ɗa tare da koya masa da dabba waɗanda suke masu kyawu waɗanda za su amfanar da shi waɗanda za su tsirar da wannan yaro ko su girmar da wannan yaro akan asalin da Allah ya ce ya halitta shi ta halittar addini ba tare da kawo masa rudu ko barinsa da ɗaukar rudun da bai dace ba domin kada yaron ya karkata zuwa ga son zuciyarsa ko kuma ya bi waɗanda suke masu son zuciya masu halakar da mutane ko kuma ya karkace ta yadda digadigansa za su kauce daga kan fitirar da Allah Ta baraka wata ala ya halitta shi a kanta. ya zo daga hadisin Abu Huraira Allah ya da shi manzan tsira yana cewa babu wani abun haifuwa da aka haife shi face an haife shi ne akan fitira ta addini ma'ana ita ce halittar addini sai dai iyayensa su mayar da shi ba yahude ko su mayar da shi ba nasare ko kuma su mayar da shi ba majuse marar addini imam bukhari da muslim sun ruwaito wannan hadis yana kan kowane uba ya nesantar da ɗansa daga dukkan abin da zai zamanto kishiya ne ga addini da ɗabi'a mai tagari ya kuma ana shi ɗaukan wata aƙida wacce take tabarna, ya yi ƙoƙari ya cusa ma ɗansa tunani nagartacce na san al'umma da sama al'umma ɗin alheri da san ilimi da san addini da san annabi da san alƙur'ani da san sauran wasu al'amura waɗanda suke kyawawa ya haɗa ɗansa ɗaukan hali ko tunani wanda yake mai karkatar da al'umma ko mai karkatar da mutum yana daga cikin siffar bayan Allah da gartattu waɗanda Allah ya hikayo a cikin alkur'ani ibadun rahman yake cewa su ne waɗanda suke cewa ya Allah ka ba mu daga wajenka daga matanmu zurriya wacce take za ta sa mana farin idanu wajen bin Allah kuma ka sanya mu mu zamanto jagororin masu tsoron Allah yana daga abin da ya zama wajibi akan kowane uba ya sanar da 'ya'yansa haƙoƙin Allah a kansa ya sanar kuma da haƙoƙin mutane da suke kan wannan ɗaɗin wajibin kowane uba ne ya ɗora kowane yaro ɗansa akan yi Allah ɗa'a da kuma kyautatawa mutane da ganin girman mutane da hana shi abubuwan da suka zamanto na shaɗan domin yaron ya girma ya samartaka akan yi Allah ɗa'a da yi wa manzan Allah ɗa'a hadisin amr ibn yana cewa wanda aka karbo daga babansa babansa kuma ya karba daga kakan shi yake cewa manzon zira sallallahu alaihi wa sallama yace ku umurci 'ya'yanku da yin sallah suna 'yan shekara bakwai sannan ku buge su a lokacin da suka kai shekara goma ba su yi sallah ba sannan ku raba wurin kwanciyarsu saboda kiyaye halayya da tarbiyya da ɗabi'a wadda take mai kyau ya ku bayin Allah lalle wajibi ne akan kowane uba ya reni ɗansa a kan ɗabi'u masu kyau da kuma rene shi a kan hali nagartacce ya ƙarfafe shi ya kuma miƙar da shi a lokacin da ya ga zai karkace ya ladabtar da shi idan ya bar kan hanya ladabtar wanda ba zai zamanto mai cutarwa ba ta hanyar hikima wanda addini ya shimfiɗa shimfiɗaɗɗiya domin shi kowane ɗa an haife shi ne a matsayin zuciyarsa da kuma ƙwaƙwalwarsa fara ƙal fara ƙal bata cuɗanya da wani datti ba ko wani tunani mummuna ko wani tsari wanda yake karkatacce don haka kowane uba ya kokari ya cika wannan kwakwalwar yaron ko zuciyar da kyawawan al'amura tun kafin wani mai mummunan al'amari ya zo ya cika masa zuciya da abin da shi baya nufi ya samar da wannan yaro ko kuma ya wato ya abin nan ya tarbiyyantar da shi ya sabar da shi akan kyawawan ɗabi'u irin na annabawa waɗanda annabawan suka koyar ya kuma sabar masa da tarbiyya wacce take ta gari da kuma asali waɗanda Allah ya halicce shi a kanka domin dama alheri a cikin zuciyar kowane mutum yana nan tabbatacce kuma akan wannan al'adar aka gina shi sai lokacin da uban shi ya watsi da shi zai koma ya ɗauko ta baƙuwar ɗabi'ar da bata dace ba ka sani ya kai uba kowane uba lalle yana kansa akan ya umurci ɗansa da kyakkyawan abu ya kuma hana shi dukkan munanan abubuwa da shari'a ba ta so sannan ya nesanta shi daga waɗannan abubuwa da ba su da kyau sannan ya so masa imani ya rinka kiransa akan imani sannan ya ƙi yin kafirci a gare shi da fasikanci da munanan ayyuka da kayan shaye-shaye sannan wajibi ne akan kowane uba ya zaɓa ma 'ya'yansa abokai nagartattu irin abokan da za su rinka kwaɗaitar da wannan yaro akan aikata aikin alheri irin kuma abokan da za su rinka hana shi aikata mummunan aiki domin shi aboki ai mai fisga ne kuma ɗabi'a tana satan ɗabi'a kowane tsuntsu da ka gani yana kuka ne akan kukan gidansu don haka idan ka bar ɗanka ya bi ɗan wani to zai yi kukan gidansu ba zai yi kukan gidanku ba a dunkule kowane uba ya zamanta wajibi a kansa ya yi umarni da abin da zai kusantar da ɗansa zuwa shiga aljanna ya nesantar da wannan ɗaɗin daga barin wuta saboda karban umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine mai sakamako da yace ya koma masu imani ku tsayar da kanku da iyalanku daga barin wuta wanda makamashinta mutane ne da duwatsu a kanta kuma akwai mala'iku masu ƙarfi waɗanda suke masu tsanani kuma ba sa saba umarnin Allah suna aikata abin da duk aka umarce su ne wannan kuwa ta hanyar ɗora su akan abin da zai zamanto mafi girman abin da zai amfane su ya fara shiga zukatansu da tunaninsu da kuma tafiye-tafiyensu da tsare-tsarensu tun suna farkon shekarun farko tun kafin lokacin da za a ce faratunsu sun yi ƙarfi kamar yadda masu magana suke faɗi yana amfanan kowane uba a lokacin da uban ya yi ƙoƙarin wato samar da yaro yaron zai amfane shi amma babu shakka duk uban da ya sakaci to babu shakka sai dai su rabu da ɗan hannun dutse a riga ko kuma dutse a hannun riga ma'ana ba zai mishi addu'a ba ba kuma zai taimake shi ba suka sai ai shi bishiya ana miƙar da shi ne lokacin da yake ɗanye amma fa idan ya riga ya bushe katako baya miƙewa sai dai a karya shi ya ku taron mominai yana daga cikin wajibin kowane uba dangane da 'ya'yansa ya ciyar da su da abin da yake ya samu gwargwadon samunsa kashi wasu iyayen kuwa watsi ma suka da 'ya'yan sun bar mata ne kawai a cikin gida da fama da 'ya'yan shi bai damu da yadda suke cin abinci ba bai damu da makarantarsu ba kuma bai damu da iliminsu ba kuma bai damu ma da suturarsu ba bai damu ma da ina suke kwana ba ka shirya tambayoyi da zaka ba ma ubangiji lokacin da zai tambaye ka ko kuma ka shirya amsoshi da zaka ba ma wato abin nan ubangiji saboda wajabcin cewa ciyaswa matar abu sufiyan wanda ake kira hinda ta kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce abu sufiyanu baya ciyar da su abincin da zai ishe su manzon Allah ya ce ki diba daga abin da zai ishe ki da ke da 'ya'yanki amma kada ki alubantaranci imamul bukari bukhari da musulun sun fitar da wannan Hadiza. manzon Allah ya yace duk wanda ya takaita yana da hali ya ciyar da yaya yana da hali ya musu yana da hali ya ilmantar da su yi ta wannan babu shakka mutum da ya mai zunubi kuma ya fice daga koyarwar da annabi sallallahu alaihi sallama ya umurce shi da ita manzo ya kara da cewa ya ishe ka zunubi kai dan adam ka tozarta matarka da ƴaƴanka ka kiciyar da su bayan ku kana da halin ciyar da su ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah kuma ku yi ma Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a ku nisanci dukkan abin da zai saba umurnin Allah ku ji tsoron kamun ubangiji lokacin da zai kama ku ku fa sani lalle ne abin da ya zama wajibi akan ku shine ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku da matanku da duk waɗanda kuka mallaka kamar yadda kake so da ya zamanto nagari ya ta maka addu'a dole sai kayi aiki wajen daidaita shi da dora shi akan hali nagari dan haka kai mu'amala da su bisa adalci hadisin Nu'man bin Bashir lokacin da yazo da lokacin da babansa yazo da shi wajen Annabi sallallahu alaihi Wasallama. yake cewa na ba ma ɗana kyauta daga cikin ƴaƴana sai ya tambaye shi ya yace duk ƴaƴanka haka kai musu Ya yace a'a manzan Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku ku ji tsoron Allah ya ku iyaye kuma ku kyautata tarbiyyar ƴaƴanku ku ɗauki wannan alƙawari kuma aiki ne na yau da kullum ba a gajiyawa domin mafificin alheri shi ne abin da ɗan adam ya dawoma yana aikata shi akan aikin alheri ka tarbiyyantar da 'ya'yanka domin Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka ka ɗora tarbiyyarsu da kyautatuwa da gyaruwarsu da jin tsoron Allah ka shiryar da su akan abin da dukkan abin da zai ba su cin nasara duniyarsu da lahira ba tare da an yi kuka da su ba ka sadar da su akan matakai ko matakala wacce za su hau ƙololuwar daraja da samun girman rabo a gobe kiyama ya ku iyaye da kuke ji na a cikin ku akwai mai burin aikata wannan aikin da annabi ya faɗa ko babu Allah tambaye manzo Allah yana tambaye ku akwai masu aikatawa ko babu manzo Allah ya ce ku yi kwadayi ku yi gaggawa ku kyautata zuwa ga wato ƴaƴanku Allah shi ma zai kyautata muku ku kiyaye haƙoƙinsu ta hanyar yin tarbiyya da ilmantar da su za ku jirbi alheri mai yawan gaske a gobe kiyama in ji Allah kuma za ku samu babban lada a gurinka tare da samun lada kowane ɗayanku zai girbi abin da ya shuka don haka ka nisanci shuka sharri kuma ku sani in ji manzan Allah ya ce dukkan za a tambaye ku abin da aka ba ku kiwo gobe kiyama manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku mayar da wannan amanar da Allah ya ba ku kuma ku tsaya da wajibin da Allah ya dora muku na amana dangane da ƴaƴanku da kuma ƴaƴanku maza da mata idan kuka sauke wannan amana babu shakka za ku rabauta kuma za ku samu arziki a wajen Allah duniya da lahira a wajen Allah sai hanya madaidaiciya take ku yi wa manzon Allah salati ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على ما أمرتم به بالصلاة والسلام عليه بقوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل أيامنا أيام فرح وسرور وأيام خير وحبوب وارزقنا الأمن والسعادة في يوم البعث والنشور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات